kusan miliyar talatin bankin islamiyya ta tallafa ga gyaran hanyar tebaram sanam a cikin yankin tawa shugaban kasa tare da rakiyar masu hannu da shuni da suka ba da tallafin sun kasance yau da sahe a sabgar soma ayyukan zakuji shugaban kasa a cikin bayanin da ya yi garuruwa da dama na yankin agada sun fuskanci shigar jawara wada ta haddasa bushewar fam da tar lemu da dawa masara muna dauke da shaidar wani manomin lambun na yankin Yame tsanwa shar kuma tas-tas yame vert e proper kenan a faransance tsarin da wato fondation tattalin iyali da abokan hulɗarta suka girka watan satumba 2018 a yame shine ma'udin rahoton musamman na yau bayan watanni hudu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba za ku ji bayani a cikin rahoton na musamman bayan kun sha labaru. Masauraro barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad ɗantani yanzu kuma ga jerin labarun daki-daki. Shugaban jamhuriya Isu Muhammadu yau da sahi a birnin Tawa ya saka usul ɗin soma ayyukan gyaran hanyar Tebaram zuwa Sanam mai tazarar kilomita 97 wadda ayyukanta za su kwashe watanni 44 asusun bankin Islamiyya ya ba da tallafin gina ta zubin kimanin miliyar 30 a bukin wannan shabga da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi jawabi a kai Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Hanyar Tawasanam kamar yadda kuka sani bangare ne mai matukar mahimmanci da ke haɗewa tawa ya mai da ya zo ya ƙara da wancan bangare tawa kwanni doso ya mai. Bambancin shine nisan hanyar yana da sauƙi na tsawon tafiya na kilomita 100 don haka nake sanar da mahimmancin wannan hanyar dangance da tattalin arzikin jihar da tsaron jihar. A yau ina cike da farin cikin ɗora tubalin fara ayyukan wannan hanyar da bankin musulunci Musulunci ya ɗauki nauyi da wasu gine-gine kamar hanyar Alit Asamaka zuwa iyaka da Algeria, hanyar Sayi Tafowa, ayyuka hanyar madatsar ruwa na Kandaji, a Ayaru. Nan ba da daɗewa ba za mu ƙaddamar da waɗansu ayyuka da suka shafi hanyar Loga Dogon Dutse. A wani bangare kuma wata guda bayan soma wato sake hanyar tawa zuwa Arlit mai lakanin Route de l'Uranium shugaban gudanar da ayyukan zubin farko na wannan hanya mai tazara kilomita 106 Ahmed Isu ya yi wa wakilinmu Anise Karim wato raskonar inda aka kwana ga tafiyar da wannan aiki. Mama Adam ya ce. Har zuwa wannan rana aiki ya tafi sosai mun kare kilomita goma sha biyar da azza tubali da aka karba tare da tawagar sa ido topo da labo mun kare faɗaɗa karama hanya har zuwa pk 31 daga ɓangarori biyu da aka karɓa tare da tawagar sa ido mun yanke hanyoyi har zuwa pk 28 baya ga haka mun karfafa rukunin aiki da kayayyaki muna da mashin ɗin sake gyara kuma muna nan muna tunanin kawo wata domin aiki ya tafi da kyau cikin lokaci da aiki na kwarai mun ci gaba sosai bisa ga jadawalin da aka tura tuni ga ofishin minista za mu kuma rage wa'adi cikin jadawalin da muka tura shine gurinmu kuma damuwar mu domin kammala aiki cikin lokaci da kyau. a cibiyar hai tunasarwa ce harabar babban jujun kotun ƙasa da ƙasa CPE ya yi tsayin gwamen jaki ta hanyar ɗaukaka ƙara ga sallamar tsohon shugaban cote d'ivoire laurent gbagbo da shugaban matasa 'yan uwa charles blegude babban jujin dai bai gamsu ba da hakikanin bayanan jujojin da suka yi sallamar dr amadu hassan bubakar ƙwararren masanin sharuɗan kundin mulki ya yi wa alasan kuzi ƙarin bayani ga fisar abin da ya faɗa. Ɗauka ƙara ne domin babban alkali na kotun CPI e ya ga dalilai bisa kansu hujjojin alkalin CPI e ya sake su ko dalilai suna da tushe dole ya ga gaskiya waɗanne hujjoji ne da suke nuna alkali cewa hujjoji bangaren gwamnati ya gabatar kenan babban alkali da ke tuhumar su sun kasa har ma suka kai ga irin wannan mataki musamman ma na saki babban alkali wani sashe ne na shari'a kenan da sunan mayan laifuffuka ne yake aiki da sunan dukkan waɗanda bala'in ya rutsa da su da sunan mutanen duniya kenan wani bangare ne na shari'a yana da 'yancin ɗaukaka ƙara idan bai gamsu ba da matakin alkali don haka ne yake fatan ba da ra'ayi ga dalilan sakin dalilan doka da alkalai suka yi amfani da su wajen sakin waɗannan mayan mutane da ake tuhuma. A cewar Radio France International harabar ɗaukaka ƙara ta CPI e ta umurta da a rike tsohon shugaban ƙasar Cote d'Ivoire ɗin da jagoran matasa 'yan uwa a cikin kurkuku. Mu isa a cikin yankin Abzin bushewar tar lemu da dawar masara sakamakon da jawara ta afka kenan satin ga a garuruwan Sulufet, Cifinitan da garin Iferuwan cikin yankin Agades. Irin wannan lamari ya taɓa kuwa bara sai dai bana ya fi kamari. Ga shaidar da Alhaji Tufet Gondi mai lambu a garin Sulufet da muka yi wa tambaya yau da sahe ta wayar sai ya ce. da fari kwana biyu tana yi amma ba da yawa ba lokacin nan daga bayan nan ne kwana biyu ta yi tana yi yaya ta yi banna ta kashe batata har lemu ma ta kashe da rumman ta kashe dawan masara ga kama kawai ba ta kashe ba kimanin kaman cikin garka nawa ta yi banna mu dai bamu kirga gara ke ba amma kowane garka sai ya ce maka yau ya ga shawara ban san garka nawa ne amma gara ke da yawa ne yanzu yaya kuke ciki yanzu da muna nan dai mu za mu abun nan an ka gan shi sai dai ka yi hukuri da shi. Filuset da Shimfinite da ifarwan cikin gari da me duka waɗannan jawara ta musu banna. Shekara ku nawa rabon ku da ku ga irin wannan jawara? Bara ma an yi ta amma bata kai wannan ba. A can kewayen naku babu mushan gonan da ya je. Mun ga wanda ya zo yana riba cikin gara ke dai. Mun san suna da labari. Daga agaras bari mu isa maraɗi haɓaka tanadin kyautata yanayi da tsaftacewarsa a makaranta domin rage hatsarin kamuwa da cututtuka kamar cutar kwalera dalilin wani ban horo kenan da aka baiwa malaman bada darasi na gundumar tasawa cikin yankin na maraɗi a ranar laraba malaman lakwal 42 na firamare suka amfana da wannan horon ga cikon bayanin sala idi na kwamitin ƙasa da ƙasa don samun ci gaban al'ummomi mutar muhammadu hudu dauke da fasara. Idan aka yi magana tsafta a cikin makarantu to lalle an yi magana malamai saboda su ne kofar shiga na isar da sakonni zuwa ga makarantu. Don haka ne muka yi gangamin malamai akan kudurin da muka saka a gaba wajen rigakafi akan cutar kolera a cikin makarantu. Idan kuna tune watanni biyu zuwa uku jihar Maradi musamman ma gunduma Tesawa mun fuskanci annobar kolera. Alhali kowa ya sani wannan cutar tana da nasaba ne da rashin tsafta a cikin al'umma. Domin rigakafi a kan cutar shine tabbatar da tsafta. Don haka ne muka tara malamai don su san menene cutar kwalera, meye illarta kuma ya ake iya rigakafi idan cutar ta bulla. Euh, Bari mu komo yankin Adar, jiya a birnin Kwanni an gudanar da aikin wayar da kai bisa ga cutar kwalera. wakilan al'umma shugabannin makarantun kiwon lafiya ma'aikatan kiwon lafiya da kula da bukatun shan ruwa da daraktan makarantun boko da kuma wato kawo da kuma ma'aikatan kafofin labaru wato su ne suka hallara a cikin wannan wato ba da horon manufar dai ita ce a kawar da cutar da ta wanzu cikin gundumar bari mu saurari hassan haruna mai kula da sadarwa na asibitin birnin kwanni da wakilinmu asuman musa ya yi wa tambaya mutar muhammadu farsara mu muna ba da horo muna gwada musu hanyoyin da duka ya kamata a bi na ka a samu bular wannan cuta nan gaba a cikin kwanni aka ba horo su ne duka wanda ya dace su sa hannuwansu wajen ganin wannan cuta ba ta bula ba a cikin kuni akwai ma'aikatan projenkin esv akwai likitoci na karkarar da bana aka samu bulata akwai 'yan gidan rediyo tunda su ma suna da babban aiki ga yi wajen waye ma al'umma kai nan kuma akwai ma'aikatan ne daban-daban na gwamnati kamar ta makarantar lakwal ta gidan ruwa ta fasali duka suna na muna aiki da su domin mu kwantsa kan aiki allah ya taimake mutum ka a sake samun bula wannan cuta a nan kwanni. Hassan Haruna kenan na asibitin kwanni kuka saurara. Sharuɗan ka'idar yin farauta a Nijar na bada damar wato bada izinin yin farautar ƙananan dabbobi da kuma madaidaitansu izinin karamar horota dai na tsuntsaye ne shi kuma na madaidaitar wato na dabbobin daji ne amma banda wa'anda aka yi ma kariya masu ɗauke da izinin ana bin su sau da ƙawa a cewar mai kula da lamuran gandun daji kanal zainabu idrisa da rukayatu abdurrahman taiwa tambaya. A Nijar lasisin horauta iri uku ne, akwai na karamar horauta, na matsakaiciya da na babbar horauta, amma biyu kaɗai ne ake amfani da su. Na karamar ya shahi horautar ƙananan tsuntsaye, kuma wa'adin shi na farawa ne daga ɗaya ga watan Disamba zuwa talatin da ɗaya ga watan Mayu, matsakaicin kuma daga ɗaya ga watan Disamba zuwa ashirin da takwas ga watan Fabrairu, kuma ya shahi dabbobin daji, amma ban da wa'inda doka ta ce a kiyaye cewa da zaki, saniyar daji da ɓauna. Muna da ma'aikata ma'aikata a kowace hanyar zuwa farauta suke duba takardun naku akan kowace iyaka ku kiyaye bin hanyoyin ratse don kar ku harbe dabbobin da doka ta hana A wani bangare kuma shugaban gundumar Ayeru cikin yankin Tilabiyar ya gudanar da wani rangadi a shimfiɗar yankin hukumar tasa. Hassan Idrisa ya yi amfani da wannan dama inda ya buƙaci al'ummar da su kawo gudunmuwarsu ta hanyar baiwa jami'an tsaro labari bisa ga lamarin kwanciyar hankali ga fasar jawabin nasa. Ɗan ƙasar Nijar duka inda yake yaya kwana, domin sanin wannan dole ne mu da muke cikin ƙasa mu fito mu zo wajen ku, mu canza yawo, mu ji koke-koken ku, ko kuma ku ji abin da yake tafe da mu. Kun san wani al'amari da muke ciki kwanciyar hankali bata wadata a wajen mu ba. Muna son kowa ya kawo ƙoƙarinsa, da zaran ya ji wani ƙwasam to ya ƙoƙarin sanar da sarki, daga nan labarin zai je gare mu. Kwanciyar hankali al'amari ne da ya shafi kowa, ba wai soja kaɗai daɗe ba sannan kuma kun ga ruwa sun zo da ƙarfi har sun yi barna yadda ruwan suka zo kowa ya kamata ya kula don kada abin ya kai da asarar rayuka Kai tsaye ga rahoton namu na musamman a watan Satumba 2018 an gudanar da fasahar suka itace na mayar da babban birnin ƙasa Yame Tsanwashar mai lakanin Yame Vert e Propre a ƙarƙashin lemar Fondation Tattalin Iyali da abokan hulɗarta an soma da shuka itace masu ba da 'ya'yanci a balbalin babban masallaci na Yame da kuma babbar hanya Boulevard Tanimun bayan watanni hudu a wasu wuraren kwalliya bata biya kuɗin sabuli ba. ga zubin firar da ta haɗa wato Muhammadu Kuzi da masu aikin. Idan a babban masallaci na mai itatuwa suna samun kulawa wannan ba haka ba ne a nan hanyar bulebar ta Nimun darni sun lankwashe karewa ko an sace. Amma a cewar Alhaji Ibrahim Musa Dauda mai unguwar Madina gungun matasa da aka kafa domin kula da itatuwan sun bari dalilin rashin sa ido. Matasan sun fito ne daga unguwanni daban-daban waɗanda suka kula da shuka itatuwa. Tare da waɗannan matasan ne muka gudanar da da yawan ayyuka na share-share. Sai dai daga baya baya mun da lambobin mutanen. A cewar Injai Muhammad Rawul da ke magana da sunan shirin Nyame Vert na ƙungiyar tattalin iyali matakin gwaji da ke gudana an tsaida shi ne dalilin tafiyar ƙwararren jami'i. Wannan lokaci da daraktan da ke kula da mahalli yake kula da shi ya dan samu tsaiko saboda ba shi nan. Daraktan ya tafi bulaguro. A unguwannin Tallage da Madina na Yamai masu unguwa sun ƙirƙiro ayyukan wayar da kai zuwa ga mazauna bisa muhimmancin kula da waɗannan itatuwa da aka yi watsi da su sakamako wasu mazauna da kansu ne suke baiwa waɗannan itatuwa ruwa alhaji ibrahim musa dauda mai unguwar madina mun wayar da kawunan jama'a dangane da amfanin su su ne ma suke ban ruwan itatuwan da ke bakin kofofinsu saboda wani lokaci motar ban ruwa ta meri tana yin sati ɗaya zuwa kwana goma bata zo ba kuma idan suka biyo daga nesa ne suke ba da ruwan idan kuka kuka duba duka itatuwan da suka miƙe su ne waɗanda suke gaban gidaje. A cewar Injai Muhammad Raul da ke magana da sunan shirin Niame Vert na ƙungiyar tattalin iyali ya yaba wa shugabannin unguwannin da ya ambato a nan tare da tabbatar da cewa ƙwararren jami'i na shirin zai dawo ba da jimawa ba a yamai kuma idan lokaci ya zo shirin zai fara aiki da ƙarfi. Muna godiya zuwa ga mai unguwar talage da Madina da suka shige gaba saboda cikin wannan tsari akwai ƙungiyoyi daban-daban da za a girka da yanzu haka ba a saka ba saboda shugaban proje bai nan amma zai dawo nan ba dadewa daɗewa ba da yarda Allah wannan projen cikas ɗin da yake fuskanta za a yi maganinsa. A ƙarshe wannan shirin na mevert na hasashen shuka itatuwa masu ba da 'ya'ya ɗari biyar a nan gaban babban masallacin Niamey da kuma itatuwa dubu hamsin a Niamey a tsawon manyan hanyoyin babban birni. Masu sauraro abun da ya sauka kenan amuricin yau sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya.